a matsayin kwamishinan kananan hukumomi a jihar. Don haka gwamnan ya amince da naɗin Sadi Ibrahim a matsayin sakatare na dindindin ayyuka na musamman a ofishin mataimakin gwamna da Miss Ba'u Badawi sakatare na dindindin a ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu. Masu binciken sun alakanta koran manyan jami'an ofishin mataimakin gwamna da ma'aikatan kananan hukumomi kan cikin jam'iyyar. A ranar Litinin da ta gabata ne jaridan Daily Nigeria ta rawaito rikici ta kunno kai a jam'iyyar da kuma saɓanin dangantakar gwamna jagoran kungiyar kwankwasiya rabi'u musa kwankwaso Babban kotun jihar Kano ta hana babban bankin Najeriya CBN da gwamnatin jihar rike kudaden kananan hukumomin jihar 44 na wata-wata. Kotun ta bayar da umarnin wucin gadi ne ga gwamnatin tarayya da hukumominta ma'aikatunta bayan karar da kungiyar ma'aikatar kananan hukumomi ta Najeriya da wasu masu kishin Kano suka shigar. Alkalin kotun mai shara Ibrahim Musa Muhammad ya ba da umarni ne ga CBN da hukumar rabon kudaden shiga na kasa da kuma akanta janar na tarayya kan tabawa rikewa ko jinkirin sakin kudaden kananan hukumomi na jihar Kano ya ba da umarni ne kan karar da masu karar suka nuna damuwa cewa game da yiwuwar rike ko jinkiri kudaden kananan hukumomi ko wani bangaren kudaden alkalin ya kuma umarci hukumomin gwamnati da wakilinsu da kada su kuskura su yi duk wani nauyin kasa London kan kudaden kananan hukumomi daga nan ya dage zuwa ranar 21 ga watan Nuwamba na 2024 To masu sauraro ka kuma ta ku na subscribe sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.